Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma lol dukkan a kan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makere wanda a halin yanzu zai karanto kanan labarai. Faransa ta ce yana yiwuwa rashi ta fuskanci tuhumar na laifukan yaƙi. sannan gwamnatin Ethiopia kuma tana zargin Masar da iza 'yan tawayin ƙasarta. A nan Amurka kuwa wasu kusoshin jam'iyyar republican ta nan amurka ne suka fito karara suke cewar 'yar takarar democrat hillary clinton za ta doke dan takararsu donald trump to kanin labaran kenan bayan kun gama jin labaran duniya yau goma sha ɗaya ga watan oktoban shekara ta 2016 kamar kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya to amma kafin ku ji wannan shirin sai kun ji rahoto a kan ziyarar da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta kai jamhuriyar Niger, Yau kuma rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin duniya ga irin matsaloli ko kuma ƙalubalen da 'yan mata suke fuskanta. Muna da rahoto. Assalamu alaikum jama'a. faransa ta ce yana yiwuwa rasha ta huskanci tuhumar laifukan yaki saboda ruwan bama-bamai da take yi a gabashin birnin aleppo da ke gabashin syria ministan harkokin wajen faransa jean marc ayrault ya shaidawa wata gidan rediyon faransa a jiya litinin cewa sakin bama-bamai laifi ne na yaƙi ya ce ciki kuma har da waɗanda suka yi haɗin gwiwa wurin tafka wannan ta'asa da ke faruwa a yankin aleppo har da kuma shugabanni na rasha Ayrault ya ce Faransa za ta nemi shawarwari na masu shigar da ƙara na babban kotun ƙasa da ƙasa daga yadda za ta gudanar da bincike. Rasha dai tana ci gaba da musunta cewa ta kai hari akan fararen hula a Siriya. Ta ce kan 'yan ta'adda kawai ne take auna wannan hare-hare nata. haka kuma ministan harkokin wajen faransa ya ce mai yiwuwa ne shugaba francois hollande ya ƙi saduwa da shugaban rasha vladimir putin wanda zai kai ziyara a ƙasar ta faransa a mako mai zuwa ya ce in kuwa shugaba Hollande zai sadu da Putin ba zai zama saduwa ce ta anashuwa ba sai dai zai zama tattaunawa ce ta faɗa wa juna gaskiya. Gwamnatin ƙasar Ethiopia tana zargin Masar da laifin goyon bayan 'yan tawayen ƙasar wanda hakan ya tilasta wa ita gwamnatin Ethiopia kafa dokar ta ɓaci a shekaran jiya Lahadi. Ethiopia ta ce tana da shaida mai yawa da ke tabbatar da ana horar da 'yan tawaye ana ba su tallafin kuɗi a masar in ji kakakin gwamnatin ethiopia geta reda a hira da ya yi da manema labarai a jiya litinin a makon jiya kasar masar ta musunta tana bayo da wani taimako ga 'yan tawayen ethiopia masar da ethiopia sun daɗe suna rikici tsakaninsu akan batun mallakar ruwan kogin nilu inda masar ke cewa madatsar ruwan da ethiopia ke ginawa a kogin zai rage yawan ruwan da masar ɗin ke samu. Mr. Getachew ya ce dokar ta ɓacin watanni shida da aka kafa za ta bai wa gwamnatin Ethiopia ɗin damar ɗaukan ƙwararan matakai a kan haramtacciyar ƙungiyar OLF wadda ta shirya hare-hare a yankin Oromia da wato yankin da ya fi kowane yawan jama'a a ƙasar a makon jiya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da jami'an 'yan adawa sun ce akalla mutane 400 ne aka kashe a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka yi a bara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wasu kusoshin jam'iyyar republican ta nan amurka sun fito karara sun ce 'yar takarar democrat hillary clinton za ta ɗauke dan takararsu na republican donald trump a zaben shugaban ƙasa da ke tafi a nan amurka yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa tana ci gaba da zarce shi a farin jini wurin jama'a kakakin majalisar dokoki paul ryan ya shaida wa 'yan uwansa na jam'iyyar republic a wata hira ta waya da ya da su yana cewa ba zai ci gaba da kare trump ba akan irin kalamansa na cin mutunci ga yawancin masu kada kuri'a kalaman nasa da suka hada da waɗanda aka ɗauka a shekarar 2005 sun nuna yadda trump yake batanci ga mata inda aka ji shi yana gadarin shi shahararren mutum ne don haka zai iya yi wa mata duk yadda yake so a maimakon baiwa trump goyon bayansa ryan ya ce zai amfani da lokaci da ya rage na yin zaben ranar 8 ga watan nuwamba ya yi aiki tukuru don tabbatar da ganin jam'iyyarsu ta ci gaba da riƙe rinjayen kujeru a majalisar wakilai ta amurka kuma ya hana ma ainihin clinton kwace majalisar daga hannunsu a halin yanzu jam'iyyar republican ita ce take da rinjayi a dukkan majalisun tarayyar amurka ɗin guda biyu da ta daddawa da kuma ta wakilai Ambaliyar ruwa ya sa mazauna gabashin Amurka sun fake a kan rufin gidajensu a jiya Litinin, a yayin da yawan mutanen da suka halaka ke karuwa a yankin Caribbean sakamakon mahaukaciyar guguwar da aka laƙawa suna Matthew. Ƙasar Haiti da wannan guguwa ta fi wa ɓanna tana cikin rana ta uku da ta ware a hukunce don zaman makoki a sanadin asarar rayuka da aka yi. jimillar yawan mutanen da aka ce sun halaka ya bambanta amma ya kama daga mutane 400 zuwa fiye da 1000 har ila yau kuma akwai wurare da yawa da ba za a iya kaiwa cikinsu ba saboda yadda ambaliyar ta shanya hanyoyi wato ta toshe hanyoyi a nan amurka kuwa ya zuwa je litinin mutane 21 ne suka mutu kuma dubban mutane na fama da rashin wutar lantarki a jihar north carolina kuma gwamnatin jihar pat mccrory ya ce jiragen sama masu saukar angulu da kwale-kwale na ci gaba da kwasar mutane bayan da wasu matakan wato matakan kariya suka face a kusa da garin lubatan sai kuma wannan labari da ke cewa kamfanin wayan tarho na samsung yana ci gaba da dakatar da sayarwa da kuma musayar sabuwar wayarsa ta zamani ta galaxy note 7 bisa matakan rigakafi a yayin da kamfanin ke gargadi ga masu amfani da wayar da su daina amfani da ita kamfanin ya yi kira ga dukkan masu amfani da wayar ta galaxy sampling note 7 da su kashe wuta da ke cikin wayar kuma su mai da shi inda suka siyo don a ba su kuɗinsu ko kuma a yi musu musaya da wata waya ta daban wannan jan kunni ya biyo bayan wasu haɗura ne da aka samu a kan inda ake samun wayan tana saurin ɗaukar zafi labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka Za mu buɗe taskar mu ta rahotanni da ziyarar da shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta kai jamhuriyar Niger, kamar yadda wakilin sashen Hausa Suleiman Mani Barma ya aiko da rahoto. Äh, also miteinander eine äh, Truppe haben, die dann aber auch Unterstützung braucht. Die Europäische Union hat hier zum Beispiel Unterstützung. Shugabar Jamus Angela Merkel kenan a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a albarkacin ziyarar wuni ɗaya da ta gudanar a birnin Yamai. shugabannin kasashen biyu sun tantauna akan muhimman batutuwa biyu da suka hada da yaƙi da kwararar bakin haure sai kuma batun tsaro wanda ake ganin shine babban gimshikin zagayen da angela merkel ke yi a kasashen mali niger da kasar ethiopia da yake amsa tambaya akan shirin jibge sojojin jamus a niger shugaba isu muhammadu cewa yake euh, Batun jibge sojojin Jamus a niger ba gaskiya ba ne, abin da ke faruwa shine jamus tana da sojoji kimanin 650 a mali don karfafa rundunar tsaro ta minisma a kwarin gwiwa a arewacin wannan ƙasa saboda haka ya zama wajibi ga jamus ta tambayi nijar ta taimaka mata da wuraren da za ta aishiye kayan aiki da na sauran bukatun sojojinta waɗanda ke can ƙasar ta mali saɓanin surutan da mutane ke yi na cewa bayan faransa da amurka jamus za ta girke sojojinta a nijar wannan shine maganar gaskiya in ji shugaba isuhu pour soutenir les 650 soldats allemands qui sont présents dans au Mali. Voilà la vérité. Sojojin Nijar kimanin 22 ne wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba suka kashe a sansanin 'yan gudun hijirar Mali da ke ƙauyen Tazalit a yankin Tawa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, abinda wasu ke yi wa kallon nuna batirai rai ko kuma hannunka mai sanda ga kasar Nijar saboda amincewa shirin girke sojan jamus a wannan ƙasa sai dai shugaba isu ya ce sam ba gaman waɗannan abubuwa biyu kawai katari ne aka yi in ji shi c'est pas parce que l'Allemagne a décidé de venir nous soutenir que le Niger a été attaqué le 6 octobre c'est totalement faux il y a aucun rapport euh, entre les deux Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger mun gode sile har yanzu muna jamhuriyar Niger Tamar Abari ta aiko mana da rahoto akan irin ƙalubalen da 'yan mata suke fuskanta da yake yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin jawo hankalin duniya ga irin ƙalubalen da 'yan mata suke fuskanta. Wani kalubale da 'yan mata masu shekara goma zuwa sha hudu ke cin karo da su shine auren wuri. A wani bincike da aka yi an gano cewar ƙasar Nijar ce tafi yawan aurar da 'yan mata shekarunsu ba su kai ba. Absatu yarinya ce 'yar shekara goma sha hudu da ke rigar harɗo a jihar Maradi wadda ta kuskuro auren wuri. Baba na so ya mani aure ne kuma na ce a don ba in san aure ba don ba kai shekara sha takwas. Ya zo ne da mijin Magajiya ta ya zo da ita sai suka zo su ga tambaya aka ce an bashi aka ce da an bashi sai na ce a barin hannun gaba in shekaru na sun kai daidai wa'anda nake aure cikin na ji daɗi kuma na na samu abin da na iya amma inda ban iya komai ba kamar na aure kasan da an samu matsala. Isa Suleiman jami'i a ma'aikata mai kula da rayuwar mata da yara da al'umma ta jihar maraɗi. yana ɗaya daga cikin waɗanda suke faɗuka tashi na waye kan al'umma game da aurar da yara tun wuri shekarunsu ba su kai ba. unicef ita ce ke tallafa da aikin da muke nan muna gaskiya sai in ce alhamdulillah duk cikin ire-iren waɗannan abubuwan da ake fuskanta ta da su game da armen dole ko na gaugawa allah yana sani da uwayen muna fahimta yana kwatanta musu armen nan da kuke so kuma yarinya ku shekarunta ba su kai ba to kun ji illolin shi don saboda mu duk cikin aikin da muka yi na rigakafi ne ba mu tilasta ma mutum shi wani abu ba mu sa mishi ba mu gama shi da iko ba mu mishi wani abu a kwatanta muka ne za a yi cikin ruwan sanyi abun nan da kake so ka yi ga illolin shi to dan saboda ci gaban diyarka ci gaban rayuwarta ci gaban al'umma sai a ce maka to ya kamata wannan abu ka lissawa ka gani ka ceto ɗiyarka mahaifiyar absata ta ce sun dawo daga wannan kuduri nasu na aurar da ita sabili da bayanin da isa ya yi musu isa dai ya zo ya ce mamu mai gaugawa ba abu ne ba wanda ke da mahimmanci sai ya ce mamu a yanzu akwai inda ba a sa ta lokal ba a sa ta huwaye sai muka yarda da wannan zance da isa yi ka je sai aka sanya ta ga tunan bara ta yi bana ne take koma na biyu an yi zance tare da isa har ya ɗauki takardunta ya tafi da su Hafsatu ta ci gaba da cewa isa ya taimaka musu inda ya waye musu kai ita da kawayenta. don isa ya taimaka mu ne ya waye mu muka ya waye baban muka shi aka fasa aure isa wanda ke sakwa cikin karkara yana waye mu kai da ubanninmu bishiyarsa yanzu aka bar auren gawa da ana masu aure suna kankana goma sha uku ai mu da an so tambaya wajen uwa sai ce sun bada su ne dai suke kula da daukan nauyin abin da yaran ke so su yi shi wajen aikin koyon hannu kamar abu ne ake so idan akwai matsala cikin al'umma sai ka zo ka tunkari ma'aikatar jiha mai kula da cigaban ya mata da kariya ga yara ƙanana sai ka ce mata to ga abin ga amma abin ga yana son ɗaukar mataki da gaugawa cikin abin da Allah ya hore ma directrice sai ta ce to a ruga wanga abai a yi maganin shi ko kuma in ka ga abun ma bai kai haka nan in kana da cikin aljihunka sai ka hidda kai sai ka zo ka gaya mata su ko waɗannan yan mata burin su suka bayyana ya bari sai na ikon ɗita na samu na karatu na kan nan ka san komi maka taimaka ma iyayenka sinkin ci gaba zan da karatu ɗina tukun dan likita samun samu taimaka min gida. Lakwal da ya yi alheri amma ya can gaba sai a ma ko birebe ce ci sai a ma auren. Yara mata a basu kulawa su ilimi kafin aurarwa su mallaki hankalin kansu shekaru su su dace. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. da a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne lokaci ya yi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Akwai banna da ake yi eh, da ya shafi harkar cusa wajen eh, harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan eh, da na fito na bayyana wa mutane mm. wanda shi dogara alhassan doguwa lasun da shi leo ogo da mm. cusa wajen biliyan arba'in akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi speaker aka yi cusa aka sa ayyuka wajen dubu biyu ah, da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan ɗari biyu da tamanin da hudu ah, akwai cusa da shi kakakin majalisa ya yakubu dogara hmm. ya so ya sani in yi wajen biliyan talatin da niki to duk hmm. wayannan abubuwan suna nan dai akwai cusa da ya shafi ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar nasarawa da sauransu da wayannan mm. abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi da ya shafi harkar cin hanci rashawa mm. da talakawan najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin wayannan abubuwa. to wannan murya da aka ji ta honorable abdulmumin jibril ce dan majalisar nan daga jihar kano da ake ta rigima da shi a majalisar wakilan najeriya kuma wannan shimfiɗa ce yake mana ta sabo muhawarar da za mu fara a yau kan cece kucin da ya barke tsakanin shi da tsohon aminin su da wasu ke cewa ai dama abokai ne na kud da kud wato yakubu dogara kakakin majalisar wakilai na tarayyar najeriya din tare da wasu na kusa da shi kamar dai da aka ji shi abdulmumin jibrin iya najeriya su shi kansa abdulmumin jibrin yana cikin masu fafata a wannan muhawarar da za mu fara a yau to amma kafin su fara din bari mu fara jin ra'ayin wasu 'yan najeriya kan ita wannan takaddamar na tanko ibn iya wanda ni tsohon ma'aikaci ne na gwamnati ba tare da na ga hagu ko dama ba a kyauta ma wannan yaro ba kuma ta inda gwamnatin ƙasar nan ta ɗauki wannan abu ta nuna cewa nan gaba in ka ga laifi kar ka tona je ka misali ai akwai lokacin da in barawo ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya sha ya ishe shi in ya getsa zai ce kai na duba na daina yanzu zan fito saboda in taimaki jama'a na a kaka mu duk abokanin sata na in ya so a hada hada ni a harbe mu irin wannan abu da aka ma wannan yaro shi yasa kaga a da idan misalin ka ga laifi waɗansu akan ce ka je ka faɗa mai yan sanda dan sanda abokin kowa ne kaza kaza to a da ban sani ba ko har yanzu dan ni ban taɓa yi ba dan sanda an ka je kai mishi kes din a station din sai za shi to dan tsaya nan kai ma ka zama za ka taimaka mana wajen bincike da sauransu to shine makamancin wannan bawan Allah da ya tuna asirin wannan abu idan har gwamnatin Najeriya ba ta fito kiri-kiri ta bi haƙƙin wannan abu ba to wallahi tana nuna ma jama'a cewa nan gaba in ka ga laifi za ka zama abun banza ko ka kai ba za a saurare ka ba karke ma azurma ka ciki karfan mu mance yawancin mutane yanzu kurkawa ne kusan duk waɗannan kuɗaɗen da suka yi ta hanyar almundahani ne duk wani wanda zai fito ya taimaka mu buhari don a doda irin waɗannan kafafe to wallahi zai zama abokin gafansu idan ba an tsaida hankali an fidda yaro daga wannan kogi da take nema ta nasar da shi bisa kan gaskiya daidai irin nashi ba to wallahi yan baya ma nan gaba in suka taso daga laifi irin wannan ba za su tona ba za su rinka kai ka duba abin da aka yi ma ne shiga kawai mu sa kai mu ci haka kasar take sunana comrade nasir kabir a maganan rikicin abdulmumin dogara da shi dogara kakakin majalisa ni abin da na fuskanta shine za ta ne tattar da muje mu babu yadda za a yi abdulmumin jibrin ya fito ya gaya wa 'yan najeriya yana fada da cin hanci da rashawa alhalin da shi aka yi wannan abu kuma da shi aka yi ina mai tabbatar maka da ba dan an kori mutumin nan a kujeran da yake na ciyaman din wannan cin hanci da rashawan ba ina mai tabbatar maka duk ba zai fito yana mutane wannan zakin bakin da yake a yanzu ba kai ka ce ka fito don Allah ka yi zaɓe an zaɓe ka don Allah ka je ka wakilci jama'a don Allah to ni mun ga takaddun da mutumin nan shine ciyaman din wannan kwamiti da shi aka yi zaman nan da shi aka ɗibi duk kuɗaɗen nan da za a ɗiba kai ƙarin bayani mutumin nan shine fa mutumin da aka ɗauke shi aka kai shi Kano ya ce zai je ya kafa gura masana'antar fina-finai ne ko menene ya samu shugaban ƙasa aka ba shi goyon baya wannan abin da ake a filinsa ake so a yi wannan duk abu ni ina mai tabbatar da duk wannan abu ya faru ba za ka ji komai ba kuma da yau abdulmumin jibril yana kan wannan kujerar nasa ba abin da zai fito ga 'yan najeriya to haka ne to kamar yadda na ce mun gayyato shi honorable abdulmumin jibril din mun hada shi da wani dan uwansa dan majalisa wato honorable ustaz yunus ahmed abubakar wanda shi kuma yake wakiltar mazabar yamal tudeba a jihar gombe najeriya wanda muka ce shi ya share mana fage da dalilin da yasa suka dauki matakin dakatar da shi honorable abdulmumin jibrin daga zama majalisar to dakatar da shi wakili alumini jibrin ba wai a kan cewa an ki a bashi ba ne an ce basa ya zo shi bayyana a gaban kwamitin ethic wanda shi ba kansa memba ne na kwamiti ya san ka'idan aikinsu a kwamiti ɗin saboda haka shi ne ya ga bai dace ya je gaban kwamiti ba kaga ko an bashi dama da zai zo shi ya kare kansa saboda haka ba wai an ki a bashi dama ya kare kansa ba amma amma irin wannan dama alhaji yunusu eh, muna son mai adalci a cikin wannan tattauna ina son mutane su fahimci daga bangaren ku da kuma daga bangaren shi galibi eh, sau nawa ake bai mutum dama kafin a yanke masa irin wannan hukuncin to babban dai abin da nake so jama'a su fahimta ana ta maganganun cewa kila an dakatar da shi saboda ya yi wa'ancan zarge ko tuhuma da yake wa shugabannin da yake tuhuma su ba kan haka ne aka masa ba wato ko kuma bayyana shi da aka ce zo bayyana a gaban wannan kwamiti na da'a na majalisa shine cewa 'yan majalisun ba wai shi shugaba ba duka 'yan majalisu mafi yawansu suna ganin cewa akwai ƙa'idanmu na zamantakewa na gudanar da harkarmu a matsayin ɓangaren gwamnati mai cin gashin kanta na yin dokoki akwai tsarin abubuwa na gudanarwa da aka tsara wa wannan gida tana da shi ko wannan ma'aikata sosai ake ganin shi wakili ya keta mata hurumi saboda haka shi ne jama'a suke ganin kete mata alfarman nan da saba ka'idojinta na bin hanyar asashe ana iya a ci zarafin mutum ana iya a yi wani abu mai haƙƙinsa to akwai hanyar da ya kamata a cikin majalisai ya bi ya kawo ya kai shi yasa aka yi wannan kwamiti ta musamman ta bin korafi da kadu na 'yan majalisa ko su aka ciwo zarafi ko abin su suka ciwo zarafi in dai ya mu ya mu ne ko shugabanninmu ne ana iya kai shi ga wannan kwamiti hmm. to saboda haka sai ake ganin fitar da abin da yake na cikin gida ya kai shi waje shi shine suke ga ya saba ya keta ainihin wannan tsarin ba a kai ga magana tuhumar da yake yi ba in fitar da maganar mu na cikin majalisa in dai kana sabin memba shi ya san ka'idar kuma kamar nace ma shi dan kwamiti din ne to eh, alhaji ne aka tuhume shi to to alhaji Mumin ba na son ci maka an are bakin in ci maka albasa an ci waka bakin mai ita ta fi daɗi kaji abin da alhaji yunus yake faɗa me ra'ayinka game da wannan matakin da suka ɗauka na yanke maka hukuncin dakatar da kai din to alhamdulillah eh, na gode na farko dai yana ta zancen cikin gida cikin gida maganan cikin gida bai shafi zancen rashawa ba in aka shiga zancen rashawa zancen ya eh, cin hanci da rashawa babu wani zancen cikin gida in aka zo kan zancen cin hanci da rashawa hakkin 'yan najeriya ne a fito a gaya musu abin da ke faruwa a majalisar eh, wakilai magana ta yake magana biyu magana nan ba tana kotu lokacin da lokacin da muke hutu da rigimar nan ta fara na san cewa in an dawo za su zo su fara wani dan kulle-kulle ya tafi na shigar da kara kotu shi dogara ya turo lauyansa shi ma ya shigar da nashi bayanin a kotu shi honorable yunus ya san cewa muna da tsayayyar doka a majalisa da duk wani magana da ke kotu babu dama a dan wannan zancen a kai majalisa. Amma me yasa baka je ba da suka kira ka Alhaji Abdul Mumin? In ma ka kai eh, kira baka je ba. ma ka wannan ka ajiye a gefe. Shi shugaban wannan kwamitin ɗa'a ya fito ba su ɗaya ba su biyu ba su uku ba ya yi hira da 'yan jarida ya gaya musu cewa bai yadda da wannan matakin da na ɗauka ba ya ce cusa da ake yi a wajen harkar kasafin kuɗi ya ce ƙarya ne a majalisar wakilai tana karfin ta yi wannan babu wanda ya ce an yi cusa kuma cusa ba laifi ba ne ya yi waɗannan maganganun kuma aka zo aka ce shi ne zai je yanke hukunci a kai na ce ban yadda ba na biyu mambobin kwamitin nan da daman suna daga cikin waɗanda suka je suka ɗaura kyande a wuyansu ranar da aka fara wannan rigiman a majalisa suna ta rawa suna ta tsalle-tsalle suna ta sai dogara sai suna cikin wannan kwamitin kamar suna murna game da abin da aka yi maka a eh, sannan ba a matsayi wai suna farin cikin cewa ai an zo an buɗe majalisa dama mu ai abin muka ɗauka dogara zai yi adalci zai buɗe wannan zancen ah. ya ba kowa dama ya yi magana. Malali Musamman ya shi wakili Honorable Dr. Eh. Abdulmini ya bayani, amma ni ina ah, da kai da kai kana magana. Alhaji Musa. Duk bayanin da zai mamu yanzu. Da saurara. Kwamiti ya ce ga dalilansa aka ji numfashinsa. To a gaishe ku To za mu tsaya nan abin da aka ji kuma so taɓa ne na ita muhawarar nan kuma idan kun biyo mu zuwa cikin shirin makon gobe ɗin za ku ji ni abin ba zata da ya faru ana cikin muhawara ɗin. Yanzu muna godiya ga su 'yan majalisar dokokin na tarayya su biyu shi honorable Abdulmumin Jibrin ɗin da kuma honorable Yunus Abubakar Ahmad da kuma musamman wakilinmu na can Abuja Nasiru Adamu Lekaya wanda ya taimaka aka haɗa hancin shirin na aka kawo muku shi. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington. Yanzu dai nan misalin karfe 1 da minti 28 na dare ne a agogon Washington DC. Kafin mu sallama ga takaitattun labarai. Faransa ta ce yana yiwuwa a Rasha ta fuskanci tuhumar laifukan yaƙi saboda ruwan bama-bamai da take yi a gabashin birnin Aleppo da ke gabashin syria. ministan harkokin wajen faransa jean marc arelt ya shaida wa wata gidan rediyon faransa a jiya litinin cewa sakin bama-bamai laifi ne na yaƙi ya ce ciki kuma har da waɗanda suka taimaka suka yi haɗin gwiwa wurin tafka wannan ta'asa da ke faruwa a yankin aleppo har da kuma shugabanni na rasha gwamnatin ethiopia tana zargin masar da iza 'yan tawayin ƙasar wanda hakan ya tilasta wa ethiopia kafa dokar ta ɓace a shekaran jiya lahadi ethiopia ta ce tana da shaida mai yawa da ke tabbatar da ana horar da 'yan tawaye ana ba su tallafin kuɗi a masar inji kakakin gwamnatin ethiopia gita reda a hirarsa da manema labarai jiya litinin tun cikin makon jiya ne kasar masar take musunta bada wani taimako ga 'yan tawayen na ethiopia wasu kusoshin jam'iyyar republican ta nan amurka sun fito karara sun ce 'yar takarar democrat hillary clinton za ta doke dan takararsu na republican donald trump a zaben shugaban kasa da ke tafi a nan amurka a yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa tana ci gaba da zarce shi a farin jini wurin jama'a kakakin majalisar dokoki paul ryan ya shaidawa 'yan uwansa na jam'iyyar republican a wata hira da ya yi yana cewa ba zai ci gaba da kare trump ba a kan irin kalamansa da yake na cin mutuncin yawancin masu kada kuri'a. masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawa domin gabatar da wani shirin a lokacin za ku je yadda ambaliyar ruwa ta yi barna a jihar niger da kuma ci gaba da cacar baki akan kamun wasu alƙalai. da hukumar dss ta yi a halin yanzu kuwa don mai ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.